الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بيو جوتا ترى وتر رمضان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin suratu hafiri هل منكم من سمع ولا يخفف عنهم العذاب نبا نبادي والنبا كسد شي فشدة العذاب شيء كما مغانا فوق بني شدة العذاب وعدمه مستمر عليه شي غبا إيكي أكامفو شي ونن سننن عذابا ما رقوا في جميع الآنات أدوك اللو قطة والله ذات شي كنا إن الله عالم غيب السماوات lalle Allah ne masanin sirrorin sammai da sirrorin da ke kafa wannan Allah ya bar kasa sanin wa'inan asararu duk abin da mutum ya kai da sani kuma utitu min al-ilmi illa qalil ka dai san abin da ka sani in kana tin kaho ka sani to na Allah ne shi kuma Allah ya sanar da wani idinka ba ma abun mamaki ba shi wancan wanda aka sanar irin kan din ya fi ka Allah kuma ya san ƙarshen abubuwan kuma Allah ya san mai nasara da dama ka kusa su da sarrafa ka ruga da gudu a yi ta murna dama ana shirin gudu ga shi ka gudu ka yi sa kullum istiƙama istiƙama ka kuma sa kamawa innahu Allah alimun bi zafi sudur yana sane da abubuwan da suke cikin zuciya kirji abin da ke cikin kirji ko ai ne cikin zuciya ita wannan aya ta talatin ne da da takwas lamma zakara jaza'a halin darai ne da aka ambato mana sakamakon ma'abota gidajen nan guda biyu darussalam wa darul bawa wa zakara a'malul eh, fariqaini kuma ya ambato ayyukan jama'an nan guda biyu mai aiki iri kaza da gidan shi irin gidan shi mai aiki giri kaza da irin gidan shi mutum ya zaba أخبر تعالى عن سعة علمه الله يبعد العباري يوان إلمن تعالى واطلاعه ده هنغو وانفع على غيب السماوات والأرض أسرار سميد أسرار التي غابت عن أبصار الخلق أنا أسرار sun ɓoyo daga لك halitta daga ganin وعن علمهم وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور da abun da zukata kanu ke kunshe da shi min alkhairi ko sharri ba za ka sani ba kai sai amma wanda kada zato zai tutula ma sharri sai ga yana tutula ma alheri wanda ka yanke alheri ya tattula ba ka saki jikinka malam sai ya zazzaga maka Wasu sharri ko wa ko kwallowa da waninsa saha ko yi wuzi kullum ma ya sahiƙo yana ba kowane abin da ya cancanci shi tun da shi wannan ainihin sani اجتهادي لي بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى iya daidai da kula wanka iya za fattara maka baiwa ka je ka dawo ka tada mutum a zaune ka je ka dawo ka tada mutum a zaune ka yi tafiya ka dawo ka same shi a kafe wata tafiya ka dawo ka same da abin da a gaba wa imma abinci wa imma da gaske ilimi don abinci mana kulle mutum a wuri guda daya wa hadin kulla ahadin lataho. Allah na tsora kowanne a matsayin da yake ciki matsayinsa shi Allah ba ya tsallaka ba a ɗaga ka kana mataki da lokaci da za a wurga ka kaje ta kai ta mata gugu a ce je ka dubara ka tafi sheka a gaskiya da gaskiya ne هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الذي شيء الذي جعلكم خلائف يصنعكم مما يعجونه wannan ya tafi wannan ya maye gurbi wannan ya sauka wannan ya maye gurbi wannan ya tsufa ya tsotsare wani ya kafa ya maye gurbi ko ya maye aiki wani lokaci daga zuriya ka wani lokaci daga wani wuri wanda zai tashi maye kisan ya kala khala'ifa fil arzu mamaya ana maye wani wata rana ba mu ne ba wasu ne za ka zo ka tabar ko yanzu idan muka duba nan cikin mafiska na ba muka rasu yar buntuwar tafiyar da muka fara tahowa daga shekaru ko daga tudun mafawa faman kafara alaihi kufuru wanda ya kafirta illa kafin sayansa na kansa mutum ba ba a rarrashin ka kai addini kana yi ya yi ma mu je mu yi ba ka yi ba muri ta mana da za mu iya yi kenan mu ne yake da sunan na da yake zuma zuman nan mana ilimi a ciki zo abin da suka yi in ya yi ma shi kenan da ma ba za mu kashe kan tauri mu ku sai mu je fita shi kifan kenan sai da ba za ka bi doka ba to kuwa kifa ne fa ne ka sai isa da su kullum a yake zuma yaki ko wala yazidul na kufruhu kafircin kafirai bai kara musu komai a wurin Allah illa makata za ka ji mahaukata za a ce ko marasa hankali a bakkalman a ƙasa ba abu na suka ba jahilai ne a ce ai me sabon Allah ma ya fi tsawon rai an yi me sabon Allah ya fi rashin tsawon rai duba ne ba a duba ba ko a kace za ka ga me sabon Allah ya yi wata mummunan ƙarshe kamar a ake an ga sai an ga ƙarshen fa face da in ana rufe kofa an wane zai rike kofa shi kenan in mutum sun kai dubu ba su iya tuni shi an gama kawai daga wai gari yara na taka kafansa ni ce da da ne ba za ku ba ku isa ko ba ku su da yake karya kake tsohon banza sai dai hawaii sai isa kullum rayuwa ta ilimi ita ce baggani kana da ƙarfi baggani kana da kuɗi baggani kana da karatu baggani wannan idan ba ka nufi Allah da shi ba matsala zai zamewa sau da kanan taurin kai ka ɗauke shi taurin kai bai wa mai taurin kai komai Allah wannan illa maka sai da bagin jini kowa na Allah wadda rai kowa ya karyo ya biya ce shi ba zai yi wala ya zai na kufurhum illa khafara kuma bai shi taurin kan nan kafirci anin kafirci bai karawa kafirai komai illa asara kuma la kullum asara suke ko da matsansa kai ka zauna ko da za ka ga asararsu ba ta da adai mu kaga da imani yadda Allah ke tsare kaga mutum ana gobara ne fa yake aka ce wata wani ana gobara ta fi ka tafi kasuwa ce kai na ce da raka ana wani aure da bashi ba ka je waje da fafi gare wa ya tunda kayan sana'an shi ba na gaya muku ba ni na ce da zaka ko ban na jin na su ciwoni to amma ya za ka ci kayan wancan wancan ka danne shi da karfin tsaya wancan an haɗu an karje shi wancan ba kashewa na cika na rai ba an haɗu an cuce wannan da kai an cuce wannan da kai ai dole ka ga gobara ka balla da gudu dole ka balla da gudu ku dai ita ce wannan ayata talatin da tara yukhbiru ta'ala an kamali hikmatihi wa rahmatihi bi ibadihi annahu qaddara bi qada'ihi sadiqa an yaj'ala ba'dahum yakhlufu ba'dan fil ardi Allah ta'ala ke bada labari game da cikakken hikimarsa sai Allah haki da rahamarsa cikakkiyar rahamarsa da bayansa annahu qaddara bi qada'ihi sabiqi ya yanke da hukuncinsa da riga ya gabata an yaj'ala ba'dahu zai sanya sashi yakhlufu ba'dan fil ardi sashi na kufa yoni sai kada kullum kana ganin mutum a ɗaki mutum a ɗaki ran nan sai ga wani ya zo kila a ɗaki san ya yi wani ya faru ne ce ai mai ɗaki na yi mutu wani ya kofi kaga tsoho ya yi tashe ko a menene ko a menene wata ranar ka da ce na tsohon na ce ya mutu amma ga ya shi ne wa yursila kulla ummati min al-umam bin nazara ويرسل النظر كنا ينا ترود ما صفت كروا وقوة لكل أمة قوة الأمة من الأمم ما وتعب أمة إلا خلا فيها نظير فينظر كيف يعملوا يا دوب يا يا يا فكي أي فمن كفر بالله كنا وبما جاء به رسله wanda yi taurin kai wa Allah ya yi taurin kai abinda manzanni suka zo da shi fa inna kafurahu alaihi sakamakon masifa kafircin hamakan bai cutar da kowa balle kuma Allah wa alaihi ismuhu zunubinsa na taurin kai na kansa wa umatuhu isa ake cewa idan mutum ya mutu wannan jikin shi za a dawo da shi saboda shi ya tsiya wannan jikin shi ya rashin kunya wannan jikin shi ya rashin mutunci to idan aka tashi tashi shi zai dawo jiki illa za a girmama shi yadda kasan daɗi kasan wahala haka za ka taso a haka in wahala kai wajen bin Allah kai za ka ne kayanta? wannan jikin ne zai dandana idan ku abin tsaya mutum ya yi ta iza san ya sha sai isa jahamu mai sa shi ɓata mata sai ce a ba wannan jikin ne zai dawo ba wani za a dawo da shi shi kenan sai ba da lafiya ya ci gaba da sabon Allah tun da dai wannan jikin ba shi ne za a yi wa azaba ba a shi kenan kawai da kalma ɗaya ya zo ya shigar da bala'i malam tunda duk wanda ya tunda fasawa sai ba kowa ke ganewa ba sai su waje juna su tunda abu da ya zo wanda karanta tashin kiyama irin tashi wannan jikin ba shi bai dawo. za a halitta mutum ne irin da shi wannan jiya da kasan ho da kasan ilwa in ka tafi ba ta tafi kenan ba in ka tashi tashi ne wata inuwa za ta sake tasowa ce to haka mutum ya ce ya ce ina Allah ya riga ka Allah ya yi bayani jikin nan shi zai dawo yadda kai azumin nan kai za ka sha ruwan kai za ka sha ruwan ka aljanna Allah ya karba wannan sakamakon abin da ke rashin cin abinci kamewa daga ci kamewa daga kallo kamewa daga tarawa kamewa daga maganganu kamewa daga kamewa duka ladan kana jira Allah zai baka wanda ya kishi ba zai yi ba dole ne ba ma zai yi ba sai ba komai kai cewa kanka mai kai yana kallon ka Allah wala ya hamilu alaihi ahadun wani bai dauke masa komai wala ya wala ya zadul kafiru bi kufrihi illa makata rabbihi lahu wa bughdahu iyyahu kafiri bai samun wani ci gaba ina arnan nan masu cewa haƙƙi ne ku ne ya ce hana muku ci gaba da kun bari mata sun cakuɗa da maza da yanzu kun ci gaba da kun koma shaye-shayen su giya su menene an haɗe ko da kun rabu da annabi muhammadu da shi kenan ce wannan ba kafiran nan ba kafircin ya ba su abin da ya ba su ba malar tsayawa su kai Allah ya sa matasan musulmi gabanin musulmi su tsayawa matasansu su kuma matasansu Allah ya shirye su su tashi sai aiki aiki ne kawai sadaukar da rai wancan ba dan Allah ba dama kana iya sadaukar da ranka dan Allah kana iya bana ranka haka amma in Allah ya shiri masa masa musulmai saba mana ta yi magana ne to amma fa sai an dina da ɗauke yau ƴaƴan musulmai wani tashe da suke fata malam fata kuma fata nan yadda ka san wani dafi dukkan da isa fata ya shi shi kenan ya zama kafin gumin ɓarawo wallahi malam sabin da ya sa bai fasa ake yi shiga tsoro ke ji amma ba tsoron Allah ba kaya ko nawa zai dafe shi so da kana amma ce bai daɗa kuma ana ce ai abin da ya sa baku shiga ba addini ne hana maku sai ba addini ba ne ba mu dai ma fa wanda ya hana mu gaskiya ba mu tashi mun yi aiki ba ba za mu samu ba har gobe ba mu daina baccin safe ba hmm, gari na waye ban kaje ka duba za ka je kawai ba dan adam a gari sai rana ta yi yawon lebura ne fai ke aikin ce sai dai ka ji shi waje tara ko goma lokacin nan ne je sun zo aiki mun an yi sallar la'asar sai maganan a tashi sai yaushe aka zo shi aka yi aiki ba a kasa shiga aikin ba da aka yi kuma ka yi magana ka yi magana wannan magana ta ka ta Allah shai asma ta launa bai ta hajjar walakin la ta liman tunan wanda duk kake magana da ba fa tare da kai suke ba kada ka zata wai wannan zuru zurun da aka yi ana ji ana ganewa in ma an gane to ba a ji ba ji ne na aiki ba amma ba da haka duka mun tara dole sai ran da muka rabu da majalisar hira kuma sai ran da muka watsa da wayannan kafafen watsa labarai Ka so ke aiki ba inda kafafen watsa labarai ke aiki haba ai da mun ci gaba yanzu iya kashe ci gaba sunan su fa a wayar muku da kai ku ci gaba da goyon bayan gwamnati kenan ka inda har abada baran da za ku tashi ba baran da za ku gane sun dai kuna dogari da wa'annan labaran to har abada ba za ku tashi eh. to kuma da kasan? ba haka ke da safo ya shi da kwata da safo ke bace abu da kana kallon hau baban ku da duk duk yin sallah asubahi ya wuce sai za ku je ku fane shi ta asabar asubahi sai shi ma zubai tashi ba sau nawa za mu je garin su abin nan za mu shiga gada karfe bakwai ko shi da rabi bakwai da haka mana garin kawan ba kowa ban tashi ba sai karun Allah wajen tara takwas ƙauyen fajiyar don zaga ana bataliya bataliya ana shiga gona lokacin in ka yi sa'an shiga gona na shida a ce maka kana cikin gonan nan ya shida mala an karo sai bakin sai shida dawowa ka fatattaki abin da zan kamata ka fatattaka sauran sai dai maneji kawai a tuttura da ka dawo gida maka gama yi sai ya shirya mata shi sannan ba shi wa gaban shugabanni ba za su tare muku ba suna kallon azzalumi a ciki ana kallon fa mutum fa zai mugunta fa a tsakiyar jama'a fa kowa baya ba zai faɗi ba kai ba jini ko cikin mu haka ne wallahi la ana kallon mutum zai ɗauki abu kuma yana tsoron kai faɗi a'a sai ta walle walle sai ta walle walle ko mun tura ma ni ta zama ai mun yi waya baya nan da Allah ya tashi sa zai tafi yadda mu sai ka masu aiki zai share su su dai da wacce hanya za a yi sharan nan da wacce hanya za a yi sharan nan Allah walau ciwo Allah zai saukar mai ta mutuwa ko kuma wani bana'i ne zai camfar mana to da dai mun iya ruwa ko ina dai eh, kamar misali a ce maka za a yi ko ina da an shirya an shirya kawai hadiri da yake ci wani wurin an fara ruwa wani wurin ana shirin yin ruwan suka bar hausan yanan sun fi sun kauce nan ba abin da za ka faɗi hadiri ya ɗauro yanzu ya haɗa karfe da karfe in ji bahaushe bakin hadiri ya danno ta gabas ɗin malam karfe da karfe ya ɗauro shugabanni ko ka barka ko a ci gaba da zama ne ba ake magana dole ne yanzu in an zage annabi muhammadu ba abin da za a yi an yi laifi shi waye da bara zage shi a cire dokar nan don kuma haka ba ga fa koha to gobara dai ta kama hmm? saboda ka nan komi ya zo yanzu kai kaga yanzu kai tsoho ba sai dai sai sai kawai dai ka nemi eh, in aka zo kusa ka nemi wanda zaka runguma koyi mutuwan ka kowa in ka samu kuma daga nesa aka harbo ka aka yi menene shi kenan kai kalau amma dai ba da kai sa'ad tahiru yake ban ba da kai na ga arziki ni ban kai na ga arnai هذا හතර අනාහත බබහ කබ්බන්නේ ඒකද සුන ඊනාමනේ උලෙන්ටි ويرسل لكم آه، ويرسل لكل أمة من الأمم النظرة الله ينا أي قوة يا جمع أي قوة وقوة الأمة ما تقر جدي فينظروا كيف يعملوا فمن كفر billahi wa bima ja'at bihi rusuluhu fa inna kufrahu alayhi kafirtin fa atafara illa wa alayhi ismuhu wa uqubatuhu la taziru wazirata wizra ukhra ولا يحمل عنه أحد ولا يزداد الكافر بكفره من نكتابنا kafiri bai da komai da kafircin nan nasa illa makasa rabbihi sai dai ya sake cancanta fushin ubangijinsa ba bugu da hu iyahu wa ayyu uqubatu azam wanne uquba yafi wannan girma min makasar rabbil karim wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara ainihin eh, eh, yake da suna kafirai kafircin su bai da abu so na abu sai da asara mana suna asara wallahi mana suna asara kuma suna jin asara illa kawai ra'ani ya gamu ce idan wuri ya rufe la hidu wa la shi ne kawai duk musulmi yanzu duk musulma yanzu kowa zuciyarsa ta zo duk ba wai ta fita ba dab da fata fashe a yi wata rayu to yana jira ne kai na zan za ka kawo shi nan in ka gama shi kenan to me waya dan Allah duk wanda ke da waya sabo da yara yara ka ciro ta yanzu ka kashe har manyan ma kada ku yi zafi kila in wayan babba ne an ba shi lafifi shigo da ita muna neman Allah yadda da mu ne kai ka zo ka ci mutuncin Allah a gabanmu wallahi Allah sai ya faka mana duk tubar da za ka yi nan ba mu za a gafarta muka ba ya fi karfin mu ba hurumin mu bane ba mu ce ba komai gida yake hurumin mu ka shiga hurumin da ba naka ba saboda ka nan ba abin da kafirci ke daɗa kafirai sai dai fara kuma su je a ci gaba da asara ai ya siru da an fusahun suna asaran rayukan rayukan su suma suna asaran su illa suna da wayo duk asarar da ta ba wanda ya mutu ba wanda ya mutu bayan eh, yabu ma ai lokacin da ma aka jefa da zai ba ma a wani wani aka samu ya mutu aka fada masa dama ana ne za ka shi bola shi kenan sai aka gudu tsara mana shi kai kuma kaje kana kwakwaro nan ya kuke ya ya fuku shuru ba abin da an yi kansa ba yi ba ka da aikin yi zo mu duka nuna ne kai an faɗi sai su ka faɗi jama'a su masu abun ne suka faɗi abun su shi ke nan zama yadda abun da kai da jawabu ma tsara shirin da kake da dashi ka jira kai ma abokin wanda za ku mutu tare na anfusahum za su yi asara kuma suna asaran rayukansu wa aliyan suna asaran iyalansu wa amalahum suna asaran ayyukansu a jihoge ɗaya an haɗa shi biliyan kaza zai fashe a banza ba wanda ya mutu an haɗa an haɗa jirgi trillion kaza kafin a fitar da shi a cikin ruwa yana abu na jayawa lokaci guda Allah ya turo ni za su guda ɗaya hagani ya da murya ya kafa gaba ɗaya da na cikin da na wajen duka falahira su in sun mutu wuta za su ko kuma an kun mutu mummunai aljanna Sama da kama ne ne dole mu da ma rayuwa na ta yi ta tafi ka ai amma mutum ba shi mutuwa ba in ba ka rayu za ka mutu in ba ka mutu da dalili ka mutu a banza wa alihim wa amalahum wa manazilahum haka gidajensu يعني في الجنة يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة ذا صرف جدا جنس الجنة kowanne kafiri za a nuna masa ga gidajenka na aljanna ga gidajenka na wuta to ka shiga na wutan ina wanda zai je maka aljanna sai kenan sai Allah ya gadar da gidajen makwata mai nan gidan kahiri ne mai wannan duniyan kahiri ne Allah ya ke mu hada sa ba an ce ba ba za ka shiga aljanna ba sai ka kawo mai zauna maka wuta ce maganan kwanakin can an ka zo za ka zo za ka wuce aljanna ce a ai dan aljanna ne ga fafa an baka ce to za mu ka gidan ka nan da wanka ba za ka wuce ba ana titi kaka sai Allah ya baka kyautan wani annabi ai yasa suna na aika kai kalle su kai ce ikon Allah na hidiman wuta su za a baka gobe kiyama za a baka anni za a baka anniya a baka anniya je to ga wannan cikin wucin sun tambaye ki ba musu wannan yana zuwa a wancan ainihin da gidanki ka bai sai a ga kusa wannan a ciki za ta wakilce ni da gon ka wuce aljanna maganan gaskiya ne in kai shakka ka sha kafirta da hadisi manzon Allah ne fal kafiru kafiri la ya yazalu fi ziyadati min ash bai gushewa da a shiga cikin talauci ne matsatsi mutane ne ke kallon su cewa kamar sa mutanen da Allah ya tura musu da wuta ma su da kansu suke halin masifar su sai akai wuta take cin ku eh, ai tsuntsaye ne ke fasa ba kika je tsuntsu ne ke baza wutar eh, saboda in an je sai an gama a wani gari wani tsuntsu ne ya dauki wani ice fiya fiya ya je yara a wani garin shi ke nan wutar ta kama sai na yi mu dalilin wutar eh, nan ba ƴaƴan ku kuke magana da su ba illa iyakaci katakan da kuke magana da su ne su ne suke sauraron ku amma mai hankali bai ma sauraron su musifa ce daga Allah kuma Allah muna roƙonka kana kallo ka ceci bayinka Shi da haka nan abin nan ya zalo a fi shakka kullum ina da a shiga matsatsi ne ya tara ya tara tun da ya yi ƙarfi da yana ganin ba ma mai fara da shi da ƙarya da gaskiya ya haɗa shi kenan sai ga Allah ya zo zai fara da shi sai ga wuta ba ba ai mutan nan ba ka ba ta shigo cikin gari mutum daga gida ai baka san Allah ba an baye ne sai wani yi. ko an san kiran ta tarmihin bi hijaratin min fuji wani ba mu kula ba to so da kana ga wani lokaci ambaliya ta تين جنيني تين جنيني دود أقول ما أكل كان في الدوسك حط عشك الروا حط عطورة وانش الروا حط عطورة وانش الروا حط عطورة وانش الروا ألقوا بوما فقالي جهنم فأمبالي أمبالينا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي تكون شكاكما عند الله وإن بخلقه والحرمان وإن كان قوبك يا ما واضي توقع يا مصر amma kaga je da aka yi wa zalimi na min ansar ko hmm? ko zai ce rike min nasirin ko wa zalimi na min nasirin kaga irin wannan azzalumai ba zai taimake su wannan abokin zai ce Allah ma ai hakuri kana gane ba mu da zai zo ai hakuri wanda a rayuwa su ma sun kaure wa gindin kowanne kan iska zagi annabi Muhammadu ba wanda za a yi sabbin wanda ke kare masa sai wasan yara an zagi shugaban kasa ana ba da haƙuri ba zagi annabi Muhammadu ba komai shi muna iya ce muna iya sha muna haƙoƙe mu kawai cikin mu ba قل أرأيتم شركاء جاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل تفتى مصر يا رسول الله أرأيتم كفتى من tun da kun gani shuraka akum so in nan iyayen gida naku allazina da'una wanda kuke roƙon kuke bautan su min dunillahi aruni sai ku nuna min ma za khalaqu min al ya menene suka halitta a cikin ƙasa duwatsu halittan Allah ne dutsen kansa Allah ya sa masa sirrin ya zama dutse kaza wani lokaci koma dutse kaza shekara kaza ya zamo kaza kawai haikar Allah ya kaddara inda ba zinari dutsen ya jiya ya koma zinariya ba abun da aka shiga masa ba aka sa masa ba ba kawai Allah ne haruni to amma su wa'annan gumaka na kuma suna da addinin suna bautan wancan ya shi zama suna yawa suna bi suna fashi a ƙasa karamin barawa aka raina amma babban barawa kafa kafa ki biyu na fashewa barawa kawaki barawan shanu ya karamin barawa barawan mutane tunan gari ke kwacewa تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا كنونا من منين يسوك عليك من الأرض أم لهم شرك كوسنا ده أكاني في السماوات معنى جروب أكي أكي سمد ولا هذا كافو كي kamfani taramake aka yin ji don wasu abin da zai tattarwa aka yi da su wani kasa kaza ta ba da kaza kamar ko shi suke so su yi mafarki cewa ana neman taimakon kasashen duniya sama ta kusa rajewa go saboda masana'antu menene menene hayakin yana raje ta shekara kaza nan zuwa kaza za ta zama wani abu yanzu a haɗa kuɗi ta ji barayi to wacce satar ta ƙiwa sun zo da kana lahum shirkun ko suna da haɗaka fi samawati am atainahum kitaban ko kuwa mun ba su wani ilimi ne mu da muke da kama da ƙasan mu muka ce musu ga kaza ga kaza fahum ala bayyana suna kan gaskiya minhu bala in ya idu zalimuna ba abun da azzalumai ke musu alkawari ba da hum ala ba'dan ba abun da azzalumai ke yin alkawari wa fashe illa gururu. sai ruɗi sai ƙara shiga shi ne, sai shirme wanda duk in ruɗu da su ya ruɗu da shi ne dai wannan aya ce ta arba'in ga saƙon da ke cikinta ya ƙulu ta'ala mu'ajizan lialihatil hatil mushrikina yana nuna kafawan gumakan mushrikai suka ce abebin bautawan mushrikai wanda suke musu da'a wa mubayyinan na ha, yana nuna na ƙasan waɗannan gumaka mutane ne su waɗannan gumaka masu lai ko itatuwa ne ko duwatsu ne ko ruwa ne ko dabbobi ne wa butulani eh, shirkihim da bacin shirkan su cewa shi ne suke min jami'il wujuhi Allah na nuna guma kana kasassu ne ba sa iya yin komai shi ce kul ya rasulallahi lahum ka faɗa musu ya rasulallahi wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur ka gama naka manzon Allah Allah ya saka maka da alherin da ake sakawa annabawa da shi ara'aytum kalamin ay akhbiruni an shuraka'iku game da waannan abokan tarayyawa naku wannan gumaka naku ko a ce nan iyayen gida naku alladina tad'una min dunillahi wanda suke bautatawa ba Allah ba suke ta yi musu ɗa'a da ƙafa ba sai ya faɓa masu hal hum mustahiquna lid-du'a wal ibada shin sun cancanci a roƙe su har a yi musu ɗa'a a ci gaba da yi musu ɗa'a a haka ina amfanin su sun ka zo su sata ba ko wanda zai kwaje ma kaya da kanka aro ni ku nuna mini يعني ماذا خلقوا من الأرض من سكة لي أكثر إذا أتى سكة قعها أما بقى بند سكة لي وقفا سيدي أتى أبند سكة قعها أكفا شمباين الله هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا حيوانا أو خلقوا جمالا ba ɗaya ai kaga wannan duk cikin da ake akan wannan ne sun halitta teku teku wuri ne janan an mana karya za mana hanya an mana hanya yan bagin suke sun hana amma wata hanyar kirki ba a gagoye ya faga inda za a gagoye ban daba ba don sakacin mu ba ba zai mu je da magirban mu ba da yanzu mun gagoye shi ko alaji zai yiwu da gare mari da kowa ne ne yan igalin nasu yan bokare manin su mu ma za mu kawo namu daga kano da bagirbe manya-manya da yanzu mun yanya to sauran wurare ba da haka kafara hanyar ba ai da hannu aka fara da zurkan nan ba mutane suka yi ta ba dazol fitiri ne aka yawace mana ba su yiwu ba yanzu da magirbi ai wannan hauka ne ai wannan ba za a yi ba ai wannan ba na magana banza ne inda masu zuta aka ce ba gaddama a yi a yi a bari a bari malam da an haɗe shi to ballanta nama mun kai martaba a cikin haka mu ma za mu fara magirbi ne fara kansa za mu fara yi duk wanda ma faɗa nan magirban da wayancan gare mani kamar mutanen mu ne ina ya kace in an yi an gama ta ka wani sunan Allah ya daura a kai kai musulmi tafi fasaha ta ka rubutu naka ko menene naka sai abun mawaki da ta muna jin labarin wannan abu daga nesa daga nesa sai ga wani yaro ya kama cikin kwanan fa uku bai bace ba ya haɗa abin da ya haɗa abin ya yi kyau amma a ƙarshe sai aka ɗora sunan wani mutum shine ne ya aiki ya ka ba ka shiga ba ba ba kana neman wata ofishin su ba ka kwana ka ba kana aiki ka gama shirya gaba ke da ce ta shi gana kun gama a karɓi takardu yayin da za ka rubuto da kanka za rubuta wani ya yi da kanka za ka rubuta suna jin ka yanzu shiru ka san san ne yau kartun ba mai tare ni ce amma tun da da kai shirin nan da ba haka yake da sun fito muku da sun ce musu a'a malam ga ba yadda ake ga yadda ake sun sallama haka ne kuma na ya kiran wani yanzu yadda na dage nan wani ne mu Allah ya zo wasu wata shekaru ta zo ya same ni kan koli yake ce ne an ce za a je an ba za mu je cost in computer turawa sun zo za su zo su kara mana yi a je ta sai kun dawa ne ita da muka je su so yi dawo ya ce da aka ce mana kowa ya rubuto yadda yake aiki da kwamfuta yadda ya kamata aiki da kwamfuta suka rubuta suka haɗa suka miƙa musu shi kenan ya suka je suka yi ta kisin su sai suka haɗa suka haɗa suka kane suka kana suka ce to ga ilimi standard kowa ya duba rubutun su ne kuma ba ku isa kuce ba wani ba su suka zo da shi fasaha su ne kuma da fasaha ku aka yi amfani waye a ai ni a gefe nake inda wa'ancan da wa'ancan za su gaya maka abin da ke gudanawa za ka yi mamaki inda ni ba wani abu na dan abin da aka sanar da ni ne in zo gaya mutane saboda abun ma in in suke ya kama ni akan abun komai moki moki abubuwan da za a koma ce su suke a nan kan yi haka mai tsammanin kasan ko saboda kan mutanen nan ba su iya halitta rashi ba rafi ko kuwa ya sa rafi arziki ne am kone ko jibala ko sun halitta duwatsu da ne muke jin labari ana duwatsu mai muna ga kamar sun matsa mana gari Allah a kwashe su ma mu samu mu noma abu mu rin zama daukai a shi arziki a ciki security ne a cikin duwatsu na musamman wanda dukiyar mugu in kuka gama walle walle sai dai tsautsayi wani a cikin ku ya musu da yanin haka su biyo ta can ba su san hanya ba kun san hanya su zo da kayan jifa kafin su karfa kullafi su zuba su gama zubarwa su koma yan an manje ji ruwan mutum ɗaya je jangwalo su ba shi gana ma'aikata yi iyakaci kawai ne kuwa shi isa ba aka ce jarabinka ba wakshal shanu. kaga lokacin ya kuma karatu da ake gama kuna da biyar can dan musulmi bai kamata ga dan musulmi lagwai-lagwai ba bidon sannan ja jawo hannunsa in yi hannu da kai sai ka ce sosai ne haka don wa shausharu takalmi kuma sai ta kana sa takalmi lalura ne amma ba da ka dinga yawa ba takalmi za mu takalmin ka ba sai ka san mai zaɓen ta ka samu takatoyi hmm? ya yi ishe ka kawai amma za ka sa takalmin so jibal jibal wani abu na ko yanzu za ka iske masu duwatsu a garinsu sai ka ga ainihin general wani nan ne garinsu tsoffin wani nan ne garinsu wani wane ne nan ne garinsu cikin duwatsu duwatsu nan mu masu sarari can tun a ce mun dauki soja kamar wani mala'ika man da yi abin da aka yi a kan kofi mu ba a daukan mana su za a mana menene kawai malamai daɗi za su je ka tattashe su ku je ku yi karatu kuma ku shiga aiki ce mun yi karatu walla aiki ne babu mu ya musu na ki kawai da ya baka san muke zai ina faramfara masa da zalika ma balaga al ilmi hama ya rana ga fa jigge muna da su ma ɗauka mana namu ku masu faɗan kuna cewa ɗauka ai su wa'ancan da suke faɗa a ɗauka wuce a gaba suke a ka ya maka a takardunka a ka ya rubuta ya yi menene sa hannu ka dinga biga nan ba ka dinga kira na da wannan nan ba shi kuma yake ana neman ka lokaci ka zaza neman ka kawai sai dai mutum sun za su kada su kun gasa ma yadda ka nan wallahi kai karatu sun mun ɗauko fansa ba wani karatun za mu ɗauko fansa in dai karatun ɗauko fansa ne mun yi shi fansa ce babu sai dai in ana nufin karatu na rashin imani to sai ke ba mu da sai karatun da muka yi ba na saiti ba ne ba mun iya nahawu mun san luga mun san lecturer mun san wane ne duk mun iya wa'annan amma saitin shugabanci ne ba bamu ba saitin yadda za mu gina kanmu shi ne ba a bamu ba shi ma muna da shi shi gina kai sai kayi ne labarin dan jamani din ba wanda bai karanta shi ba da hausa ne nake jin ba rubuta shi ba wanda ya fara kiran inji a jamus jamus ne ko wannan wanda ya duk turanci ba shi ake karantawa mene ya je ina doctorate degree ya ga doctorate degree ba zai kai shi ba kuma laiburanci daga laiburanci sai da kirkira inji ya san yadda zai gyara matacce ya san yadda zai gyara kaza daga nan ya fashi kare kisansa ya gyara shi ne dai a takaice da dawo daga waje shugaba zai je masa barka da zai ce zaman ka wanda ya ce ka da kai bai je bai nemi shugaban kasa ya gan shi ba sai da ya tabbatar da ya kirkira injina kansa wajen guda goma sha yake ko rana kaza yana son zai zai da sarki aka ce sai ya zo ya kai injina sa ya kai menene dinsa lokaci na yi ya ta da su duka bari kamar zai tashi da yaƙi da ma kamar yaƙi amma jin tsoron kila wancan abun ya tsinke faɗi abun nan a yi wani kara koma ya sake shi ta ciki gawo abun fa wannan ya ha yara wannan diskon na ke son dinga ci amma ba diskon yar iska ba ba diskon wani dan iska ba dan dirama ko dan menene ko yan wace ba wannan nake so ba wannan diskon ne nake so in gana cike sun fito da har ne ba haka to ballanta mu ku dubi wancan tarihi wanda ba ma maganan ku wani dogon tarihi ba gefe gefe za karanta maganganun da aka tsitsin ko na yadda ake ba wa yara tarbiyya wa shaushanu idan an wanda zai waka shaushanu ba wa shaushanu ko sai masa irin larabcin nan naka mana wala wala ta talangwako ga shugaban larabawa ne larabci da suka kirkiru sai wa ta shausharu wala ta talangaɓo hmm? shi ma shi ma larabci na yin taɓa ce ana neman shi in gausa ne <laughs> in gausa ne in gausa sai shi karan gausa in gausa shi ma sai ka fasara musu wasu in gausan ba to shi hal khalaqu baharan an ya gane iri wannan dole sai an haɗo da wannan kalmomi am khalaqu jibalan sadana bukatan duwatsu neman duwatsun musu aw khalaqu hayawana sun halitta wata dabba sai dai sun samu su ebi yan dabbobi mu can su je su yi masa allura kaza su yi masa allura kaza mu je mu waye gari muna sai wata an kwaikwayo miliyan kare ba sai ka je ka zo kare a san miliyan kare in ba sha sasa ba ai kare bayarwa ake kyauta mu ga karnukan nan ma sun fi wa'ancan zafin nama kun horo ne wannan kadan yana da kaza da dai ke ka samu maharba suna ba ka da akwai wanda zai je daji ya kwanta ko kawai ya ce akwai wani kogan su suka fita harbi da kannukan su fita za su saka barewa a gaba su sau da ita da ranta sai sun kawo ta gaban shi tukun yana ma kwanta yana bacci saboda sun horo bai sai ga wani shaka ya je ya ce duk da yake ba kudin sa bane ba kudin sata ne dan kwaikwayo ya zai shi miliyan ɗaya sannan kwaikwayon nan ka ga ana ana tsiriya ya masa madara yana shan an ya dan girma a yanka masa kaɗan a yanka masa zuwa a yanka masa menene a daddatsa nama a sa a firiji ya dinga ba shi kaɗan kaɗan sai su malam bello ban san da ya boye kudin sa ba <laughs> malam bello ya gama aiki ya koma gona to bai ɗebo ba ai da yanzu gidan shi bai shigowa jibalan au khalaqu hayawanan au khalaqu jama'atan ba cikin da suka halitta sai da su kwaci na wuri sai yake rola annal khalika li jami'i ashiyahi malikin gaba dayan abaibai huwa Allah da ta'ala wa huwa Allah ta'ala amli shuraka'ikum to wai ko kuma wayannan iyayen gidana ko da kuke kiran mu zuwa gare su ainihin suna da shirku fi samawati suna da hadaka a sama kamfani aka taru aka yi zaman fi sai ya kolo na zai salahun shirka ba su da haɗaka ko da guda ɗaya kai da lam ya khaluqu shay'an ko kuwa in lam ya khaluqu shay'an in dai wannan gunki bai halitta komai ba ولم يشركوا في حقاك الخالق أبدا لحلتا وفي خلقه فلما فلما عبدوه to don me suke bautan su a kan me haka kawai rikin aikin yi wadda automohom kuke kiran su ma'a ikirarikum bi ajrihim fanta faddalilul aqaliyu kaga dalili na hankali ma ya koru ala sai hati ibadati ha ko a hankalance ba su cancanci abe su ba wa dalla ala butlaniha thumma zakara dalil as-sam'iyya an gama na hankali suna kawo dalili sam'i wanda har yanda aka jiwo daga mai abu Allah wa annahu aidan muntafin فلهذا قال أم آتيناهم كتابا to wai da suka dage akan wannan abin da suke kira kai mun ba su wani littafi ne a yaga ko gaban kansa suka yi amma atainahum kitaban yatakallamu bima kanu bihi yushrikuna littafin yana bayanin shirkan da suke yi ya amurhum bishirki wa ibadatil awthani yana umurtan su da shirka da bauta wa gumaka fahum fi shirkihim ala wanda su suna kan hujja akan shirkan da suke yi malikan kitabu alladhi nazala alayhi fi sihati shirki laysa al-amru ba ta kamar biyu فإنهم ما نزل عليهم كتاب باب وني للتافي دي سوكر مصر قبل القرآن فوني النبي اللي ذيك مصر سوي كذا دك النبا وندك أيكو ولا جاءهم نذير قبل رسول الله وني ما يقرقتي بيزو مصر بكافي من الله محمد صلى الله عليه وسلم walau kujira nusuru kitabin ilaihim kai taslimul jadali da za a kaddara saukan wani littafi gare su wa irsalu rasuli aiko wani manzo ilaihim wa za'amu annahu amarahum suka ce ya sa su bi shirkihim fa inna najzimu bi kadhibihi mu mun tabbatar da ƙarya su suke bayi haka ba baai ko manzo ba baai saukar da wani littafi ba ba a sa su abubuwan da suke ba hawa ce kawai لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من رسول وما أيقون من ذوك يا رسول الله إلا نوحي إليه فاتمنا تورو مسجد ساقو أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني mu ku bauta min ji kadai farrusulu manzanni wal kutubu kulluha muttafiqatun ala al-amri bi ikhlasi ad lillahi ta'ala manzanni da littattafan da aka saukar musu sun haɗu a kan umarni da keɓe bauta keɓe ɗa'a ga Allah keɓe addini ga Allah Wama umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فأمرتي سواني أبو با فاتي ليعبدوا الله سبوتة وعلا شكرا مخلصين له الدين سنة ما سكيت أدريشي sun watsar da duk wani kungiya sun jefar da duk wani ra'ayi ba maganar a haɗa kai in ba a haɗa kai akan bin Allah ba. Allah ce ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum in wannan ne za a zo a haɗu ala ra'asi wal aini suke cewa fa in qila in an ce idza kana dalilul aqaliyu wannan qaliyu tun da dai dalili na hankali da dalili na nakal kada dalla ala batlan shirki duk sun tabbatar da fatin shirka shirka ba ta da kyau فما الذي حمل المشركين من يكهي مشركي على الشرك وفيهم ذو الأقول دام أقول ما فهم كلي سو عجيب والذكاء والفتنة أجاب تعالى بقوله بل إن يئد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا babu wani الظالمين سكي وفاشن سؤال wa sai rubu an an yi kaza kuna da kaza in an yi kaza ko zo za a ba ku kaza in an yi kaza duk ku taho a haɗuwa da ya gaba duk ƙarya ce gurur illa gurura ai zalika lari mashau alaihi shi wannan abun da suka tafi a kansa laysa lahum fihi hujja wa ma zalika tawsiyatu ba'dihim li ba'dihim wasiya fashi ne yakan yi wa sashi wasiya da shi wata zayyano ba'adhihim li ba'adhin kawatan fashin su da sashi Wakati da'ul mutaakhiri bil mutaqaddim al-dhalli bayan wakati da'ul mutaakhiri koyin na baya Wakati da'ul mutaakhiri wanda izo daga baya bil mutaqaddimi da wanda ya wuce al-dhalli wa amani da burace-buracen karya na hashe ya tebu wanda shaitan duk yi musu shiftansu ya faka masa su wa zayyana lahum su'a a abalihim ya kawata musu munanan ayyukansu ko muggan ayyukansu suke ganin aikinsu mai kyau ne fanasha'at fi qulubihim haka ya taso a zukatansu wasa haka ya haka sifatan min sifatihi fi sifatiha ya zama sifa daga cikin siffofin su fa asura zawaluha kawanta ya gagara wa ta'assara fisaluha fa hasala ma hasala min al-iqamati kufri abun ya auku ya auku na dogewa kan kafirci wa shirkil batil al-mudmahili na'am da gagara إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا inna allaha yumsiku samawati lalle Allah tabaraka wa ta'ala shi ke rike da sammai da ƙasa. sai da kuma ya kare an kada su kau daga inda suke suna nan inda suke duk juya wanda suke shi ya musu marikin da aka rike suke ta wulwulawan wulwulawan da suke wulwulawa kuma eh, ya ba da labari a fara na ƙarshe mutum daga alamomi na yana ta ranar ƙarshe rana za ta kullo ta yamma rana za ta kullo ta yamma ba ana kyau ba a kai tsaye da ke da ka samu wanda ke bai yadda ba to ga ranar tana kullo kashi kashi ga wasu shafe shafe a wanda dai an yi da bayani ya siyasa amma dai bayyanan abin a fili haka aka ga yana nuna ma amurin mumkin kuma abun da ake magana alamomi alamomin tashin alkiyama sun bayyana ha da alamomin tashin alkiyama akwai yaƙi yaƙi har cikin hankali za a mu za a samu haraju duk littafin da ka ɗauka na maganar tashin alkiyama za a je maka za a yaƙi na cikin hankali a ƙarshe za a gumzu za a doko za a doko ana tsakiyar irin wannan gumurzun dujal shi ma zai kunno ki ha ka za ga uwa duniyar ta kwata ne alama dai ai dama an ce karamar alaman tashin kiyama ai ko annabi muhammad daga cikin alamomi na tashin kiyama mutuwan annabi muhammad to ai an gama yanzu ba abin da zai a fara ganin yan masu kwari kwarin alamomi don kan akwai yaƙi da za a yi na fitan hankali duk da ita shin kiyama kuma shi dujal zai kulla a tsakanin haka sannan ana cikin yin wacce da ake yi annabi isa ya bayyana shi ma a tsakiyar wannan gumurzun zai kunno ya kullum a lokacin nan za a je a kai wani gabatun da labari na ana ba da labari sai kan gama abin da za a yi shekara ashirin a minti ɗaya a baki ka riga ka faɗi shi daga nan lamurra a koma za a zauna kiliya na wasu 'yan shekaru daga nan komai watsi daga nan kuma ba abin da ya rage sai manya-manya sai ba na cikin da dai dujan ina cikin manya-manya Eh, wane ne wane ne ga sunan annabi isa zuwa sa yana cikin manya manya to eh, ya juju ana cikin wannan dan tsakanin su ma za su ce mu ma ga mu nan to da irin abubuwa to wannan shi ne somin somin hauka su bar da yawo su ne somin hauka sai bayan ka gama da da haushi sai ka wannan ta kare a yawo ne ba don haka da duka da kima ba da ya roƙa wuka a nan ba ai ba za ka yawon ba ko haushi ba za ka yawon ma da kanshi Allah yin suko samawa wal cikin ta zula don kada ta kafi wala in zalata kaddara da sama da kasan nan za su tafi duka inda suke in kan saka kuma ba mai rikon su min hadu in yi hadin kan saka kuma babu wani mahaluki da zai iya rikewa ko sun fara tunanin yin wani turke na daure duniyar nan inda take su sa wata fila daga can cikin kai ko su rike wa'ancan samman daga inda suke su rike su sa filoli ina kaɗin filoli sun ba za su iya rodi nawa za su kashe ci buhu nawa za kamfani sai dai a ce kamfani nawa za su haɗu su ba da a ce maka kafa ana magana kilomitoci dubu ne suna ana ba da cikin gidan wanda hankali ma ba zai kama ba sai dai ka na'am na'am na'am amma hankalin ka ba zai kama abin da kake faɗi ba in an saka wani adi saboda haka nan in bin adin an ba wani da zai iya rikon su wani gwamnati wani wane ne min ba adili innahu kana halima Allah da hakuri yake a a mutane bayan su suka da suka yi tsaki wanda da kwan da ya kofan daji kuma ya fasa daki kuma ya wuce ba don Allah halimu ba yana gefa wani ke cin manzansa a zage shi in an zage manzansa kuma sai ya dinga ne an zage manzon sai Allah ya fito sai Allah kafin ka fito za mu fito insha Allah ka zage shi to zaga innahu kana haliman sallah da hakuri yake yana kallon abin da yana tafiya me za ku la Allah an yi haka lalle ya tafi ga min kum shuhada an yi haka don za a bi shahidai gafuru mai gafara na shi ya Allah ka cire mana tsoro aya ta arba'in da ɗayan yakubiru ta'ala an kamali kudurati Allah na ba labarin cikakken ikonsa wa tamami rahmatihi wa si'ata hilmihi da yalwan haƙuransa da makasiratihi wa annahu Ayi Allah ta'ala kenan yin siko samawati wal arba shi ke rike da samai da kasa sinin la ya'rifu adaduha illa Allah an zawali daga goshewa inda suke fa innahu yanzu ka dubo ya sha shaka shimfi da jirgin mu na jin cikin shekaru na ya zame ya kai sau uku sau biyu sau da jirgin ku dauke zuwa Abuja kai ma sha hawa ya sha zamewa hatta zan in yi na zami ana faɗi an daina faɗi shi dai ka ga mutum kullum wannan na ce ya dai ba na yi ai yanzu ba zuba jirgi ta motsa zan ta amma mu da jirgi na ya aka yaushe kuka kuka tsoron da shi kuka sake tsoron da shi ce kai dai ba bayani ni sai an jima yana dawo yi min du'a yi kawai an ki da ya ce tsora ma fa kai aka tsora eh, wannan ya tsoron yau ya tsoron ka dubi sama tun inda aka yi sannan shabihun bi baitul Kabuki. ko gizo-gizo ai sai haka amma shi ko sama na nan tin wani ne faɗi hausa na na hmm? daram karwakiya eh, ne hausa ma sai an bata zama jage ba عن الزوال فإنهما لو زالتا da sun goce daga inda ما ma أحد huma ahadun min al-qalbi wane mutu la ajizat qudratuhu da ya yi kafa da ya kafa ko kuwahu ai ni ko da wani ya ya saki ba ga mota nan muka muka kama ta ma ga waya muka sake ta sai kai ta yayi ta gade ta je ta fada kuma a ko daga baya sai ka sake jan ko za ta yi na ciki yayi musaki kowa zai rike duniya walakin nahu sai dai Allah ta'ala kada an yakuna kama hutita ya yanke su kafance kamar yadda aka fane su lihasula bil khalqil qararu lihasula al qararu kenan don a samu tsewa ga halitta wan nafs wal i'tibar wal ya'lamu domin su sani min adidi sultanihi girman sa wa kowace kuduratihi ma bihi tamtali qulubuhum lahu wanda zukatansu za su cika qulubuhum lahu ijlal ijlalan lahu wa ta'ziman lahu ومحبة له وتكريما له وليعلموا جنسوسا كمال حلمه تكتن لكلهم ومغفرته بإمهال المذنبين بجنكر تاما ما تصحبوه ما سليفك سنة سنكران سباب بكا بريد بريدانه وعدم معاجلته دلشن قد وانفا للعاصينا ما annahu law amara sama da ya umurci sama la hasabatu da ta urge su sai kamar wa'anda aka sauka musu da wurgin walau azina bil ardi da ba a ba wa kasa dama labtala'athu tuni da ta haɗe shi walakin wasi'atuhum maghfiratuhu ga farasa ta yalwace su wa ilmuhu wa karabuhu إنه كان Haliman غفورا dole duk mai yake da suna tambaya da za a idan ta fita in ta fita za ku ji an yi karatu kana karatun abun da ya shafi mu ne gaba ɗaya ba karatun aure ne ba wanda ya zo ji labarin aure to ba aure ba ne ba yanzu in ma za rubuta labarin aurenka da sakinka da menene sai dai ka rubuta takardaka ba su inda lokaci ya za a yi hamza ma hamza ma alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 المرسلين الحمد لله رب العالمين